kaga malami a yau zai iya zuwa ya yi fushi a kan an saba masa alhalin ba zai yi fushi don an saba ma Allah ba sai irin wannan malamin kaga ba abin koyi ba ne ko ba ma wanda za a yi macen baya ba Allah ya kare mu ya sa mu dace wannan kawai dan waiwaya ne baya na abin da muka karanta jiya to yau za mu shiga abin da ya shafi tsarki wanda malam ya ce wannan fasali ne na tsarki bayani ne zai zo a kan tsarki da kuma abubuwan da za su biyo bayan shi tsarki dama kashi-kashi abu na farko da malam ya fara da shi shine magana akan ruwa kun san muna da tsarki iri biyu akwai tsarki na alwala ko wankan tsarki wankan janaba, wankan haila da sauransu. Sa'annan kuma akwai tsarki na kawar da najasa daga jiki. Najasa ya fito daga jikin mutum, shi ma ana mai tsarki. Alwala tsarki ne, kawar da najasa a jiki shi ma tsarki ne. Kamar yadda kuma za a kawar da najasa a inda ake son a yi ibada, shi ma tsarki ne. da yake tsarki ya kasu biyu duka tsarkin nan guda biyu na alwala ne ko na kawar da najasa ne duka da ruwa ake yi shi yasa malam ke son ya yi mana magana akan ne akan ruwa kun ga ruwa yana da muhimmanci ko a cikin a rayuwar musulmi ruwa yana da muhimmanci a rayuwar musulmi to shine malam yace tsarki ya kasu gida biyu akwai tsarki na alwala akwai kuma tsarki na kawar da najasa daga jiki ko gurin da mutum zai yi ibada to kuma dukansu ba su ingantuwa ba za su inganta ba tsarkin nan ba zai yi ka yi alwala ba ko ka kawar da najasa daga jikinka ba sai da ruwa ruwan nan kuma ya zamanto ruwa ne mai tsarki a kansa shi yana da tsarki ruwan sa'annan kuma zai iya tsarkake wani abu mun gane ko wani ruwa ne yake da tsarki a kansa kuma zai iya tsarkake wani abu a nan shi ya sa malamai suka ce ruwa ya kasu gida biyu ko uku na farko akwai ruwa da yake da tsarki da kansa kuma zai iya tsarkake wani abu akwai kuma ruwa da yake ba shi da tsarki da kansa amma zai iya tsarkake wani abu akwai kuma wanda yake bai da tsarki da kansa kuma ba zai iya tsarkake wani abu ba kun gane yaren kwa wanda yake da tsarki da zai iya tsarkake wani abu shine ruwa tsantsa kamar ruwan sama ruwan rijiya irin fiye wata haka nan ruwan bohol da sauransu kaga wannan in dai haka ka ɗibe shi ruwa ne da zai tsarki yana da tsarki da kansa kuma zai tsarkake wani abu ruwan da zai yake da tsarki amma ba zai tsarkake wani abu ba shine ruwan da wani abu ya shige shi da tsarki kamar ka ce sabulu kamar ka ce mai kamar ka ce gari ya zuba a ruwa ko ƙasa da sauransu kaga ai ruwan na da tsarki ko bai da shi yana da tsarki amma zai tsarkake wani abu aha ba zai tsarkake wani abu ba sa'annan na uku shine ruwan da ba shi da tsarki ba zai iya tsarkake wani abu ba shine ka ce ruwan da fitsari ya zuba ciki ko kashi ya zuba a ciki kaga wannan ruwan zai da tsarki da kansa ko sa'annan ba zai iya tsarkake wani abu ba to shine malam ke son ya ga mana wani wani ruwa ne mai tsarki da kuma zai iya tsarkake wani abu shine yace ruwa da bai canza kala ba kalan shi bai canza ba daga yadda aka san ruwa sa'an nan kuma ɗanɗanan shi bai canza ba warin shi bai canza ba yana nan a fiye ruwa ba ana cewa fiye wata ba yawwa fiye ruwa ba abin da ya canza kalan shi babu abin da ya canza warin shi babu abin da ya canza ah, ɗanɗanan shi to shi ne ruwa mai kyau kenan duk lokacin da kai ka zo za ka yi alwala ka ga ruwa bai canza da ɗayan abubuwan nan uku ba ba ka da damun ka yi tambaya ka ce wannan ruwan ana alwala da shi ba ku gane yaran ba muna yin haka ko ba ma yi ko kuma mutum ya shiga toilet ya ga ruwa ruwan nan bai canza kala ba bai canza ɗanɗano ba bai canza wari ba, kawai don shi ya ga ruwan a toilet sai ya ce wannan ruwan za a iya yin alwala da shi ba a tambaya ai. Gane yaran. Wani shi kuma yana ganin cewa a tun da toilet ne kilan ana sa butan toilet a ciki ko? Ko kuma wani ya zo da gwangwanin fitsari sai ya tura ci, Yana warin fitsari? Tambayan da za muka ke me za ka ce ka ce a bai wari ba ya canza kala kamar an sa kashi a ciki a bai canza ba warin shi yana warin kashi ko yana warin fitsari a a to me na ka na tambaya ka ci gaba da aiki da shi kawai sa'an akwai inda ake samun bambancin mutane ruwan da zai yi alwala da shi yakan bambanta da ruwa da zai yi tsarki da shi na fitsari ko na bayan gida, ku gane yaren. Shi zai iya wanke bayan gida da wani nau'i na ruwa, amma yana ƙyama yana ƙyashi ya yi alwala da wannan ruwan. To me bambanta su? Tunda a nan ai iri ɗaya ne malam ya ce ko? Ya ce da alwala da kawar da najasa a jiki duka ba za su inganta ba sai da ruwa tsantsa. wanda kalan shi bai canza ba launin shi bai canza ba warin shi bai canza ba Allah ya sa mu fahimci yaran dan haka duk lokacin da muka tarar da ruwa a ko ina ne in dai bai canza wayannan abubuwa uku ba ba mu da daman mu yi tambaya cewa ana alwala da wannan ruwan ko shin za a iya tsarki da wannan ruwan Allah ya mana taimako To ya bamu misalai na abubuwan da ke iya canza ruwa ya zamanto ruwan nan ba za a yi tsarki da shi ba. Don abin da yake canza kalan ruwa guda nawa ne? Biyu ne. Akwai abin da zai canza kalan ruwa ko warin ruwa ko ɗanɗanon ruwa, amma duk da haka za mu yi alwala da shi, za mu yi tsarki da shi. akwai abin da zai canza kalar ruwa zai iya canza warin shi ko ya canza ɗanɗanan shi amma ba za mu yi allola da shi ba ba za mu yi tsarki da shi ba